أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيله من لسان إلى يوم الدين بارك يا مسلمين السلام عليكم wannan maritan na asabar ya yi daidai da yau sha bakwai ga watan biyu watan safar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tashi daga makka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da talatin da biyu wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan ɗaya na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi mai albarka ƙasafir jana al-mustaqabi sharha aqidat almujaddid muhammad bin abdul a wannan masallaci na bakin kofar babbar tashar marabi wanda yake wannan darasin da yau shi ne darasi na goma daidai a cikin littafi wato sharhi na aqidar Muhammad bin Abdul wahab aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi aqidar su Imam Malik da Shafi da Ahmad da Imam Shafi da Ahmad da Abu Hanifa da sauran a'imma na musulunci wanda yake yau za mu tashi wato shahi na talatin da tara inda yake والتوحيد كما هو معلوم هو الأساس wato shi tauhidi kamar yadda yake sananne wurin mutane shine ginshiki asasul ibadat shine ginshikin duk ibada da inda babu shi ibada za ta mashi ban sallan nan mun kwana akan wato ana magana inda Allah ya sifanta kanshi da sifofin kamala sun kulhu wallahu da kuri sifofin nakasa da cewa ita sura. yana daga cikin faranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yi daidai da kashi ɗaya cikin uku na qur'ani da kasa qur'anin gida uku kashi guda tauhidi ne wa zalika قال يتي وذلك tauhid wa sawab fil والصواب wal ikhlas fihi sahat al ibadah idan aka samu tauhidi da sufofin shi guda uku kenan tauhidi nau'ukan shi guda uku tauhidin rububiyya tauhid al-uluhiyya tauhid al-asma'i was sifat idan aka samu sun kammala cikin aikin mutum wa sawab kuma aka samu aikin yayi shi daidai aka samu sawab wato yayi daidai cikin aikin shi kuma yana tare da tauhidi fil amr cikin aikin shi wal ikhlas kuma aka samu ikhlasi ga aikin nashi yanan bihi cikin aikin nashi sahatul ibada a lokacin ibada za ta inganta zai ciri da ibada shi yana tare da tauhidi kuma ya aikata ibada daidai kuma ya aikata ta da ikhlasi domin Allah sahatul ibada yace ibada sai ta inganta a lokacin wa in fuqidat hadhihi idan aka rasa wa'annan dukkan su wa halla mahallaha adadaha sai kiyoshinta kiyoshin wa'anda abubuwa za ka zana sai suka tsaya matsayinta ma'ana sai zan ba a samu tauhidi ba ko ba a samu daidai cikin aikin ba ko ba a samu ikhlasi ba to shikenan fa innal amala la yaqbalu Allahu azza wa jalla wa aikin mutum Allah ba zai karbe shi ba kama qala jalla kama qala azza sha'nuhu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu gabata zuwa ga aikin da bai cika sharuɗa ba mu maida shi wato kura abin watsarwa ila ma amilu <clears throat> zuwa ga abin da mutane suka aikata min amalan na kowane irin aiki ne idan har bai cika sharuɗan musulunci za a mayar da shi kura watsarwa abin watsarwa wannan suratul burqana aya ta 23 kenan musulmi <clears throat> wajibi ne tashi ya san tauhidi da nau'ukan shi guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat sannan ya zan yaron gome ikhlasi cikin ayyukan shi na ibada sannan ya zan ya koyi sanin fiqhun ayyukan ibada dan yi su daidai bala yace wa qaulillahi azza wa jalla da fada Allah azza wa jalla da yace qul huwallahu ahad shi Allah shi kadai ne abun bauta shi kadai ne cikin rububiyyar shi shi kadai ne game da sunayen shi da sifofin shi yace wannan khitabin linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah na magana da annabi ne cewa ya ce Allah ɗaya ne ya ce wal khitabu lin nabi Alayhi salatu wassalam khitabun li jami'i ummatihi in ana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ake a lokacin da dukkanin al'ummar shi illa ma dalla ala khususiyyati ala khususiyyati bihi sallallahu alaihi wasallam sai dai da abin da a samu wani dalili mai nuni bisa cewa shi kadai ne ya kibance banda al'umma dai amma in ba haka ba da an yi magana da shi to ana magana da al'ummar shi kenan kai ma ka tabbatar da Allah guda ne idan malai ce to kenan fallahu ilahu wahid ai huwa al-ma'budu bi haqqin wa ma siwahu fa ibadatuhu batil yace kenan shi Allah guda ne ai shi abun bauta ne guda wanda ake bauta ma da gaskiya shi ne abun bauta da cancanta duk abinda ba shi ba na nau'ukan sauran abubuwan bauta fa ibadatuhu batila ibadar da za a yi zuwa gare su ba ta ce bi qaulillahi ta'ala wa ma karqatul jinna wal insa illa liya'budun dan wada Allah ta'ala cewa ban halarci aljanu da mutane ba sai dan su dore yi mini bauta yi wahiduni sai dan su dora kada ita ne suratul zariyati aya ta 56 wa qaulihi subhanahu da wada Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudillaha واجتنب الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة من أيكو منزو cikin kowace al'umma, mun ba su umarni cewa ku bauta ma Allah ku nisanci tabut. Suratun Nahali, aya ta talatin da shida. Mala ya ce wa hatani, al'ayatani, ni, ma ma'ana la ilaha illa. Wa'annan ayoyi guda biyu, a cikinsu akwai tabbatar da ma'anar la ilaha illallah cewa ba abin bauta sai Allah kenan ani abudillah ku bauta ma Allah Wai bu ma siwa ko kun gane ko ku bauta ma Allah ku nisanci abin da ba shi ba kenan Allah kadai ne abin bauta la ma abu da illallah kamar haka nan suke nuna kenan ita ma tana kunshe da ma'anar la ilaha illallah kenan ani abudillah ku bauta ma Allah shine la ilaha illallah kun gane ko kenan an ba da umarni a bauta ma Allah sannan a nisanci wanda ba shi ba kenan la ilaha shine wajtan bi daguta mu nisanci dagutu Ya abin bauta da ba Allah ba kenan la ilaha ba wani abun bauta kenan illa Allah shine kuma anabu billah ku bauta ma Allah wa tagutu abinda ake ce mata tagutu wanda yace kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matabu'in aw muta'in fa huwa tagutu duk abinda bawa zai ketare iyaka game da shi game da gehen shi daga cikin wasu abubuwan bautar da ba Allah ba ko wani da ake bi matsayin shi na malami ko matsayin shi na sarki in aka wuce iyaka wajen biyayyar gare au muta'il ko wani da ake ma da'a wajen da'a aka wuce iyaka fa dagutin ya zama dagutin idan ya zan da yarda shi aka wuce iyakar da shi to san ga cikin laifi da shi da wanda ya wuce iyaka wajen girmama shi da biyayya ga in ka ba da laifin shi ba bai ma san kai ka wuce iyakar ba to laifi ya tsaya gare ka wannan shi ne dai ma'ana daguti kenan in ka shiga bautar aljanu aljanu daguti ne gare ka masu bautar Isa ɗan Maryama da Maryama Maryama da Isa daguti ne gare su amma Maryama da Isa ba su da laifi saboda ba su suka sa su kun gane abin yadda yake wa qawluhu Allahu samad da faɗa shi da yace Allahu samad as-samadu huwa as-sayyid al-malik al-mutasarrif al-mudabbir li jami'il umur abinda ake ce ma as-samadu shine as-sayyid jagora almaliku mai mulkin da ya mallaki wa'anda ya mallaka almutasarrif mai sarrafa su irin yadda yake so almudabbir wanda ke kula da tsarin tahiyar su li jami'il umuri kenan shi Allah shine jagoran komi shine girga komi sannan shine ya mallaki komi sannan shine ke da tasarifi ga komi sannan shine mai tsari li jami'il umuri ga dukkan al'amura babu wanda ke dauke da wannan sifa ba shi kowane diya da yake shugaba da yake mai mulki da yake mai wani tasirifi ko ya zama diri wani abu ne ke bantacce za a ce yana da shi akan haka amma sauran abubuwa ba su ko da a ce kai ne wato shugaban majalisar ɗinkin duniya ba dai dukkan ƙasashen duniya na karkashin ka ba to bakin su kake da iko Ba ka da iko akan tsuntsaye Ba ka da iko akan aljinu ka da iko akan macizai ka da wanda ka da iko gare su ba san mai kasu Halitta samai bakwai da kasai bakwai mai yawan su kenan kaga ba ka da iko kansu kaga wannan ikon ka ya ce banta da wani dan tashi kenan Allah shine al-mudabbir li jami'il umuri kama yasha wa yuridu kamar yadda yake so kamar yadda yake nufi da annahu al-fa'al ma yuridu dan shine mai aikata duk abin da yayi nufi ba abin da ke gagara shi wa tasmadu da khala'iq ilayhi shine halittu baki da ke bukata zuwa gare za su bukaci ruwan sama za su bukaci lahiya za su bukaci za su bukaci bukata mai yawa za su yi bukata zuwa gare fi hawa'ijaha a cikin bukatocinsu fala qudrata li makhluqin fi jalbi maslahatin aw dafa'i dirrin illa fi ma aqdarahu Allahu alayhi Bala ya ce, Babu wata kudura, babu wani iko ga dukkan wani abin halitta, mutum ne ko aljani, baya da wani iko cikin jawo wata maslaha, wani abin da zai zama gyara ko tun kuɗe cutarwa, sai cikin abin da Allah ya ba shi iko akai irin na mutum ko irin na halitta. Kun gane ko? ko dabba ka zabar gare ta ruga ta tsere to ruga nan da ta cikin abin da Allah ba ta iko kun gane ko abin da Allah bai ba ta iko ba ta iya ta da kanta gare shi kai ma mutan haka duk abin da zaka iya yi cikin abin da Allah ba ka iko kenan halittu akwai bakin kudrar da Allah ba su kun gane ko wa ma kana min kasaisillahi min jaldil masalih wa daf'il madar amma duk abin da ya kasance cikin abin da yake banta ne na kudrar Allah wajen jawo abin da ke gyara abin da ke amfani ko tunkuɗe cutarwa wannan fala ya kadaru alaihi ahadun siwa wannan ba wanda ke iko akan shi da ba Allah ba kama kala subhanahu kama yadda Allah subhanahu ya ce qul inni la amliku lakum darran wala rashad yace ma annabi ce musu a matsayinka na annabi ce ba ni iya mallaka muku tunkuɗe cutarwa ko jawo amfani kenan ba ni iya ja muku abin da ke shiriya shine amfani a nan, ba ni iya tunkuɗe muku abin da ke cutarwa shine ambata zarra anan wannan suratul jinna aya ta 21 wa qawluhu azza wa jalla da hadar Allah azza wa jalla da yace kun ce musu la amliku nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al-khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun suratul araf aya ta 188 kul eh, inni la amliku lakum darran wala rashada ke ni ba da iya mallaka muku tun kuɗe cutarwa ko jawo amfani eh, na san wajen ciya wala rashada nake koyin da wala na fa'a Allah ina ma na fasara shi an sauri sai na koma na ce muku rashada din shine ake nihi da nafa'u nan darran kuma shine ake nihi da wato cutarwa ke cikin suratul araf ce la amliku nafsi naf'an wala darra ni ba na mallaka makaina ni kaina ba ni iya jawo makaina amfani ko in tunkuɗe wata cutarwa ga kaina illa ma sha Allah sai dai abin da Allah su kenan duk wani salo na mutum salo ne na cikin ikon da Allah ba shi asa babu ne na cikin abin da Allah baka yi amma abin da Allah kaddara shi ki kasancewa yace walau kuntu alamar gaiba inda na kasance na san gaibi kasartu min alkhairi da sai in nemi yawaita ma kaina alheri can sharri ba zai shahi ba wa ma masani su da duk wani abu mai muni ba zai shahi ba alhali ko ai mun san tarihi ya tabbata a yakin Uhud an jehi manzon Allah an karya mai hakura sallallahu alaihi wa sallam jiha kuma ta same shi a makarantar shi mahar da ta Qur'ani an zo an yaudare shi an tai da su an karkashe su ya samu damuwa ai ya taya harkunin wajen wata guda ai mun karanta wannan karatun sahih bukhari karatun sahih muslim da mun karanta kaga wannan duk cutarwa ce inda ya san gaibi ai da ba azawa a mashi wannan dubara yace in ana ku sani ni abinda kadai nake illa nazirun sai dai ni ne gargadi ne wa bashirin mai yin albashir ne bi kaumin yuminuna ga mutanen da ke yin imani Gargadi ga wanda ya kiyacewa ya san sakamakon shi wuta bushara ga wanda ya karba cewa sakamakon shi aljanna wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa fi qawlihi azza wa jalla da kuma cikin magana shi azza wa jalla yace lam yalid wa lam wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan sura ce ta qur'an Allah aka saka gaba yace wannan cikin shi yace shi bai haihu ba kun ba haihuwar shi akai ba kun babu wanda ke kasancewa kama da shi ba wanda ke iya tsayawa matsayin shi yace cikin wannan akwai nafayil lin naqais wal uyubi anillahi azza wa jalla cikin ayoyin guda biyu akwai kore na ƙasa da kore aibi daga Allah azza wa jalla wa huwa lam cewa shi bai haihu ba ai laysa lillahi walad Allah bai da ba wa kada ankara Allah ala kufri man yahudi wan nasara wa kuffar Arbi, ina nasabu ilayhi al-walada wa zammahum bi sabab zalika zamman shadidan hakika Allah tabaaraka wa ta'ala ya yi inkari game da jama'o'i na kafiran Yahudi da Nasara da kafiran Larabawa a lokacin da suka danganta da zuwa gare shi Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah Kiristoci suka ce Annabi Isa dan Allah ne kafiran Larabawa suka ce mala'iku yayan Allah ne kun gane ko duk sai yayi inkari zuwa gare su wa zammahum bi sabab zalika zamman shadidan ya zarge su game da haka zargi wato mai tsanani wa auda kufrahum bi nisbati alwalad ilayhi ya bayyana kafircin su ƙarara. da dalilin danganta ta zuwa gare shi subhanahu kama qala azza wa jalla kama yadda azza wa jalla yake wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahibuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allah anna yufakuna suratul tauba ayat 30 yace wa qalat al yahud uzair ibn allah haqiqa yahuda sun ce uzair dan allah وقالت النصارى nasara su kuma kiristoci suka ce almasihu almasihu isa dan maryama ibnullahi dan Allah ne yace da ne kaulin bi afwahi wannan magana ce daga bakunan su kawai ba hujja gare su ba yadahibuna qawlan ladina kafaru min qabl magana su ta yi kama da magana wa'anda suka kafir da gabanin su su wannan magana na kafaran larabawa da suka ce mala'iku yayan Allah ne dukkan su baki dai sai Allah ya ce qatalahum Allah Allah ya la'ance su Allah ya nisantar da su daga ramashi daga ramashi anna yufakuna ta a karkatar da su daga haka wa qala azza wa jalla kuma Allah azza wa jalla yace laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum adhabun alim suratul maida ayat 73 yace hakika Allah ya ce hakika wa'anda suka ce lalle Allah ɗaya ne cikin uku sun kafirta yace haƙiƙa sun kafirta wa ma min ilahin wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta sai abun bauta guda shi ne Allah wa in lam idan ba su hannu ba suka fasa wannan maganganun idan ba su hanu ba amma ya kulu game da abin da suke wadi na cewa Allah na sa ko cewa Allah ɗaya ne cikin uku annabi Isa Allah ne, Maryam Allah ce, shi ma Allah yana nan Allah ne, amma su uku ne in ba su hanu ga haka ba, da ya masallan da zina kafaru minhum azabul alim. wanda suka kafarta cikin su azaba mai radi za ta shafe su kenan nan ciki akwai danganta da ga Allah cewa shi Allah an yarda Allah ne ko Isa Maryam ita ma Allah ce shi ma Isa shi ma Allah ne ai dan Allah Allah ne ai jiki jiki ne na na mahaifin shi to Allah ya martani gare su wa zamma Allahu lil mushrikin alladhina nasabu ilayhi al banat kuma Allah ya zargi mushrikan larabawa wanda suka danganta iya mata zuwa gare shi kama fi kaulihi azza wa jalla kamar yadda zo cikin hadisi azza wa jalla wa ja'ala al mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa ashahidu khalqahum satukutabu shahadatuhum wa yus'alun suratu zukhruf aya ta 19 yace wa'anda suka sanya mala'iku su zama wato wanda suke bayan mai rahama ne amma sai suka sanya su matsayin 'ya'ya mata ga mai rahama a tambaye su ashahidu khalqahum sun halarci lokacin da aka yi halittar tasu sai shi yasa suka san mata ne ta tuku ta shahadatu to in sun ce sun shaida sun halarci lokacin to sani za a rubuce wannan shaida ta ƙarya da suka faɗa wa yasaluna kuma za a tambaye su kaga an zarge su nan dukkan nau'in guda biyu na kafirai kafiran yahudu kafiran nasara kafiran laraba da an zarge su game da danganta ga Allah dan a nisantar da kai kai mai tsaftar akida kar ka saki ka danganta irin wannan zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala muna tare da ku kuna gane haka yace wa sawfa zauna alaiha azamar jaza kuma ka za a saka musu da mahi girman sakamakon mugun aikin su wa kaza qala subhanahu anhu haka Allah subhanahu ya sake tiya game da su wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun hakika sun sanya nasaba ta zamanta tsakanin Allah da aljanu kai aka ce wato su mala'iku da aka ce ‘ya'yan Allah ne mata suwa ne uwansu, da aka ce matan aljanu uwansu. Ka ji kafiri ko? To sai kenan to shi ne sai Allah ce sun sanya dangantaka tsakanin Allah da aljanu sun sanya dangantaka ta zamanta. Wala kada alimatul jinnatu alhali su ko aljanu sun sani innahum da mudaruna tabbas suna cikin wani za su ga wuta in ba su ba Allah. Shi ko inda in suna da nasaba da Allah ai ba su shiga wuta suratul safat aya ta 158 duk kowane abu da ba Allah ba shi halitta ne bai da zumunta da Allah Allah ya ɗaukaka da yi zumunta da wani ya ɗaukaka da ake yana da mace ya ɗaukaka daga duk wannan baki ɗaya wannan aqidan shi yasa ake son mutane su tashi su karanta aqida su santa ko su saurari aqida ga malamai wanda ake iya hujja da su a musulunci tabbatar da aqida ta gaskiya kar sai mutum ya tsira yau kabari ya dora da na sani da a koma duniya qala yace wallahu tabaraka wa ta'ala tanazzaha anil walad wa tanazzaha anil mas'a anil sahibati Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka anil walad daga da wa tanazzaha anil sahiba kuma ya tsarkaka daga mace a ce yana da mace ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah wato baya kamata a ce Allah ya riki da ya riki wani abu daga abin da ya shafi da subhanahu sarki ya tabbata gare daga haka idza qada amra? Ki idan yayi niyyar hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu abinda kawai zai ce ma abin eh, lahu abinda zai ce ma fa inna ma yaqulu lahu abinda kawai zai ce ma abin kun ka zama sai kun sai dole zama waye da Allah ke so Surat Maryam aya ta 35 kenan kasancewa ganin Annabi Isa ya zanya da ya zama bai yi a ce a ɗani na Allah a'a Allah ya ga dama ya sa Isa ya kasance haka kamar yadda ya ga dama ya sa annabi Adam ya zan wato shi babu uwan ba babu uba to ni akwai wanda ɗaya wannan za ta sa ce annabi Isa da Allah ne to shi annabi Adam kenan shi da mai su kiristocin sai da Allah ne shi da ko uwan ma babu a wannan duk mai da martani ga kiristoci ne kasancewa annabi Isa an haife shi ba da uba ba bai sa a ce ai dan Allah ne tunda Adam ya ya gabace shi inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ya halarci Adam daga ƙasa sannan shi kuma Isa ce mishi ya zama kuma ya zama shi ma Adam da aka halarce shi daga kasa aka ce mishi ya zama shi ma ya zama shikenan bakin da Allah ya ce kuma da ayat da ke cewa mattakazallahu min walad Allah bai riki wani abu da ya shahida ba min walad wani abu ma da ya shayi da bai rika ba wa ma kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani abu na nau'in abun bauta da zai zan tare da shi shi ya cancanci bauta idan da akwai su da akwai wato eh, wani abun bauta tare da Allah wanda suke tare wagga duniya wagga halitta da shi la zahaba kullu ilahin bima kalaka da an ga wata rana ja in ja ta kama cewa kai ka ja na kari in ja nan da an samu jayayya tsakanin juna ai muna gani kin ƙasa da kowane ke ganin ya kai matsayin ya rungumi ƙasa ai jayayya ake a ai mulki ko to da an samu kokowa tsakanin Allah da abokan jayayya shi yace ban da haka wala ala ba'dhum ala wala ala ba'dhum ala ba'dhum da wani sashi yayi rinjayi bisa ga wani sashi ya kwace duniyar wata rana a ce ba Allah ne wancan da kuka sani ba yanzu wani Allah ne yayi rinjayi yanzu shi mamaya shi kudi shi ke da halittu duka kun gane ko yanzu tarihin duniya kowace ƙasa za ka ja ana kirga mata sarakuna sarki wane ya yi mulki shekara dubu da ta wuce a ƙasa kaza sannan bayan shi sarki wane ya yi mulki shekara kaza sannan bayan shi sarki wani kowace ƙasa haka za ka ɗaukar tarihin ta kamar da kaga garin maradi a ce sarki shi ne farkon sarki a maradi da gare shi sai sarki wane da gare shi sai sarki wane amma ita halittar duniya kaf tun daga farkon ta zuwa ƙarshe duk wane ne abin bauta wane ne Allah wane ne mahalicci wane ne mai juya komi Allah kadai marin jayi in ba ku yi faɗi ni na faɗi Allah ne kadai jayi. shi kadai ne tun sa'an nan har yanzu kuma har dindindin har duniya ta tashi kuma shi zai tada ka a lokacin da ya tsara da ya cika kuma zai tada ka wannan shine bambancin Allah da sauran abin halitta wace iyaka ne kace Allah na da tsako yana da mata ko yana da abokin tarewa game da wannan duniya subhanallahi amma yasifuna sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sufanta shi da shi wannan suratul mu'minina aya ta 109 yace kuma walam yulad wannan jimla ta walam yulad ba haihuwa Allah akai ba ai abinda ake nufi laysa bi mauludin Allah ba abin haihuwa ba ba haihuwa shi akai ba jinjiri bane na wata mace ba jinjiri bane na wani abin halitta ko ma wani irin nau'i zaka yi talawa aka sha'ani shanin shi ya daukaka bal huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay shi shine na farkon da babu wani abu gabanin shi farkon shi ba ta da mafara wal akhir laysa ba'dahu shay na ƙarshen da komi zai gabata ya wuce ya bar shi babu wani abu bayan shi wa zahiri alladhi laysa fawqahu shay mai rinjayen babu wani abu saman shi wal batin alladhi ya'lamu al wanda ya san bawatin ko kace wanda yake ba a ganin shi mai mulkin da ba a ganin shi da idan alladhi laysa dunahu shay wanda babu wani abu wato bayan shi kama da Allah faɗi jalla game da kanshi yace wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine farko shine karshe shine saman komi shine mai rinjaye shine ba sannan kuma game da dukkan komi shi masani masani game da dukkan kuma ya zo wa fi du'ai al-ma'sul yace a cikin addu'a da aka kira to ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai an samu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الزاهد فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اكد عن الدين وأعدنني من الفقد wannan hadisi muslim ya tarbi shi daga hadisin Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da wa'anda sufofi kai ne farko wanda wato babu wani abu gabaninka kai ne karshe da ba a sauran wani abu bayanka kai ne mai rinjaye kai ne saman komai babu wani abu saman ka sannan kai ne batil masanin abubuwan da ke koyi kuma wanda ka koyi ga idanun mai ga ganin mai gani falaisa duna ka shay babu wani abu bayan ka take da annabi da ka biya mana bashi yace wa agarni min al-fakari kuma ka wadatar da ni daga talauci fa huwa al-awwal mala yace Allah shine farko bila bidayati ba tare da mafara ba a ce ga daga inda ya fara saboda menene misalin wannan kowane mutum ka gani kowace halitta ka gani akwai ladda ta fara ciruwa a nan duniya mun gane ko shi dan adam daga adamu ne shi adamu da kwai lokacin da Allah halicce shi ko da ya halicce shi an riga an yi duniya an yi mala'iku an yi aljanni kun gane ko kenan daga da aka yi adam daga nan mutum ya fara a wajen duniya sannan in ka bi ɗaiɗaikun mutane kowane mutum ka kalla akwai ranar da aka yi shi da ya ciro wajen duniya to shi Allah bai da irin wannan mahawara wal akhir bila nihaya wanda shine karshe komai zai hallaka ya bar shi babu iyaka ƙarshen su ne misalin shi kowace halitta kaga tana yawo bisa bayan ƙasa to akwai da za a ci babu ta in mutum ne in dabba ce in mene ne kai ko gini ne tsaye bisa bayan ƙasa akwai da za ka samu babu shi kullu man alaiha fa wa yabqa wajh rabbika zul jalali wal ikram duka abin da ke kanta zai kare sai Allah kadai za ka ka wajh rabbika wannan an ambaci zai ne amma ana nufin kullu mun gane ko ina Allah shi kadai zai wanzu babu wani abu bayan shi wannan shine yake nufi da wannan kenan tabaraka wa ta'ala wa laysa lahu makafi Allah bai da wani wanda zai iya makafa'a da shi abinda ake ce makafa'a misali mutum ya maka wata kyauta kai ma ka maida mashi da wata irin kyautar da ko da ba irin wannan bace ta kai matsayin waccan to babu wanda yake yi haka da Allah yanzu dai Allah shi ya halace mu ai dai ya mu baiwa ko to me muka iya bai da mashi wanda lalle mun biya wannan bayar da mu ba mu iya ko ibada da muke kan mu take unhwani ta na komowa gare mu mun bayanci wannan ko ruwan sama da yake mu ko zakka da ya samu hidda mun samu kayan noma nan muke mai ga yan uwan mu can ko ba ga ni ba kenan ba mu iya mai da mu Allah makafa sannan kuma mukafi ba mu iya zama matsayin Allah ko bai ruwan sama ba a samu wani wanda ke da wannan ikon irin nashi mu ruwan sama duka ruwan dama na Allah ne su kan su ruwan su tashi su zo ma mutane sai da umarnin Allah babu kun bai iya ba su umarni in ba Allah ba wannan ranar da ke hitawa gaba tana faduwa yamma da umarnin Allah ne ko ka ce mata kar ta hito sai ta hito kuma lokacin da kake so ta hito ba ta hitawa sai sadda Allah ya ce ta hito mun bayyana abin yanda yake laisa lillahi kufu babu wani wanda ke iya kai ya Allah wa laisa lahu Nazirin, babu Naziri gare wanda zai tsaya irin shi irin wannan a ce gwamnati ya yi balaguro amma ya bar mataimakin shi mataimakin shi shi zai kula da komai irin yadda yake kula da shi mun gane ko Kamar kada subhana kamar yadda subhanahu yake har ta alama lahu samiyya ka taba jin wani mai suna irin shi ko an yi sunan na ƙarya ne ba zai iya daukar irin sabobin Allah irin aikin Allah ba sifar ba ta zama ta Allah tunda ba za ta zama da goma ba ko bai da masu kamala. saboda shi kanshi mai bukata ne sai ya ci to sai ya shawara sai ya yi kwana ko ba haka nan ba Allah ka washe bace Allah bai cin abinci Allah bai bukata ga kowa shi kawai sai yi bukata da dogarai da sojoji su kama mai da ko ba haka nan ba suratul maryam aya ta 62 malai yace fatana wa hadhihi sura al-kathira yace wagga sura ya gajera ta tattaro a ani suratul ikhlas wannan sura ta ikhlas ta tattaro jami'a nawa'i tauhidi as-salasa ta tattaro dukkan nau'in tauhidi guda uku tauhidul uluhiyya allazi arafnahu min qaulillahi azza wa jalla qul huwallahu ahad ta tattaro tauhidi na uluhiyya wanda mun samu shi mun gano shi cikin wadan cewa Allah shi kadai ne abin bauta ai huwal ilahul wahid ladhi yastahaqqu an yu'bada wahdahu duna siwa shine abin bauta daya ya cancanci abota mai shi kadai ba tare da wani shi ba wasamad abin da ake ce masamad al-khaliq ar-raziq as-sayyid al-malik al-mudabbir li jami'il umuri wa ma siwahu min makhluqatihi muhtajin ilayhi wa muhtaqarin ilayhi haka shanu eh wannan shi ake ce ma as-samad mai arzikawa jagora mai tuka yadda yake so mai milki mai tsara dukkan komi na al'amarra duk abin da ba shi ba daga cikin halittun shi mai bukata ne zuwa gare shi masu bukata ne zuwa gare shi azza sha'ani yace wa fi zalika bayanu tauhid rububiyyatihi wa anwa' at-tauhid as-salasati mutalazimatun min haythu ad-dilala 'ala al-ma'ana yace wa cikin wannan akwai bayani game da tauhidi na rububiyyar shi wanda yake nau'ukan tauhidin guda uku duk sun tattara an min haythu dalala ta hanyar dalilin da ke cikin aya alal ma'ana ba suka ma'ana yace wa zalika abinda ake ni anna tauhidar rububiyyati wa tauhidul asma wa tauhidul asma'i was sifat yastalzimani tauhidal uluhiyyati wa tauhidal uluhiyyati mutadamminan lahum kenan tauhid tauhid rububiyya da sunaye da na sifofi suna tabbatar da tauhidul uluhiyya tare da su shi kuma tauhidul uluhiyya ran an same ya dunkulo su tare da shi shine yake ni yace wa bayani hadha talazum bayanin wannan luzumta shine huwa man aqarra bi tauhidil uluhiyya duk wanda ya tabbatar da tauhidi na ta Allah da bauta ai anna Allah huwa al-ma'bud huwa al-ma'bud to dai na maka sa bayanin hadha talazum kenan abin ya ɗauko magana ne daga inda yake magana tauhidin rububiyya wato nau'ukan tauhidi guda uku fa anwa tauhidi as-salata mutalazimatun min haythu dilalati al-ma'na nau'ukan tauhidi guda uku da aka fahimta a cikin surar qul yace ta hanyar dilala ta hanyar nuni ta hanyar hujja bisa ma'ana wato sun dunkulo ta dunkulo tauhidin guda uku shine ta dunkulo tauhidi na kadai ta Allah da bauta ka dunkulo tauhidi na rububiyar shi cewa shi ke da halitta shi ake bukata zuwa gare Allahu samad kun gane ko sannan ta ta dunkulo tauhidin asma'i wa sifatin da ta tabbatar cewa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda ke zan kama da Allah ba mai iya dauka su ba mai iya kiran aikin shi ba mai dauka sunayen shi gobe shi sai ce wa fi zalika bayanu tauhid rububiyyati cikin wannan akwai bayani kenan game da tauhidin shi na rububiyya yace fa ana wa fa tauhidi as-salasat nau'ukan tauhidi guda uku wata lazimatu min haythu dalala ala al wato za su luzumtu a cikin wannan sura ta hanyar da za a kan wa zalika anna tauhidar rububiyyah wa tauhidal asma'i was sifat yace dan tauhidar rububiyya na ta Allah da ayyukan shi shi ke sabkar da ruwa daga sama shi ke halitta shi ke arzita shi ke kashewa dukkan wasu ayyuka shi ke yin su wa tauhidul asma'i was sifat da tauhidi na kaɗai tashi da sunayen shi da sifofin shi wa'annan guda biyu dimani tauhidul uluhiyya suna lazamta cewa dole a yi aiki da tauhidi na kaɗai ta Allah da bauta su biyan sun san haka wa tauhidul uluhiyya shi ma tauhidul uluhiyya cewa Allah shi kadai ne abin bauta shi ma in ka dibai mutadammin Allah shi ma ya dinkulu wannan tauhidin guda ne kenan biyan suna tabbatar da gudan gudan yana tabbatar da biyan tare da shi idan biyan suna jawo na uku sannan shi shi kadai kuma yana jawo nau'in guda biyu don su uku wa bayanin hada talatin kuwa man aqarra yake bayanin wannan cewa wannan na lazimta wannan shine duk wanda ya tabbatar da tauhidi man aqarra da tauhidul uluhiyya wanda ya tabbatar da tauhidin kada ta Allah da bauta ai anna la huwa al ma'bud bi haqqi cewa Allah shine abin bauta da gaskiya wa ma tuyahu batilin duk wanda ba shi ba bai cancanta zama abin bauta ba fa innahu la yankiru wannan mutumin ba za ka same shi yana inkari ba ba za ka same shi shi yana musu yana kiyawa ba cewa annallahu huwa al-khaliq al-mudabbir li jami'il umur ba za ka same shi yana jaya akan a ce Allah shine mai halitta shine mai tsara dukkan komai ba bal yuqirru bi zalika a'a za ka same shi yana tabbatar da wannan wa wannan cewa wancan na wannan yana jawo wannan wannan na tabbatar da wannan man aqarra bi tauhidin rububi rububiyyah wa tauhid al wa sifat haka nan in dai ka samu mutum ya tabbatar da nau'ukan tauhidin na guda biyu ya tabbatar da tauhidin rububiyya tauhidin cewa Allah shi kadai ke kashewa ya raya shi kadai ke arzikawa shi kadai ke daukakawa ko ya sarki shi kadai ke juya wannan duniya wa tauhidul asma'i sifati ya tabbatar da kadai ta Allah da sunayen shi da sububin shi don ka samu wannan kenan wanda ya tabbatar da wannan lazima ya lazimce shi an farida Allah bil ibadati wahda dole sai Yanan ya rubuce shi ya dora ta Allah da bauta shi kadai dole wa ba tare da wani shi ba min al ma'budati al batila na sauran abubuwan bauta wanda suke na ƙarya sannan wa fi kauli lam yalid wa lam yulad wannan jinna ta cewa bai haihu ba kuma ba a haife shi ba wani mai kullahu kufuwan ahad wannan jimloli cikin ayoyi guda biyu yace cikin su in kan diba akwai nafayin bi jami'in naqais wal uyubi an Allah azza wa akwai korewa ga dukkan naqasoshi naqais jam'in naqas ne ko naqasoshi zamu ciya da Hausa ko mu zamu ciya jami'in naqas akwai korewa ga dukkan naqasa wal uyubi ga dukkan aibi an Allah azza wa Allah bai tare da kowane irin aibi Allah bai tare da kowace irin naqasa Allah kudura shi ba ta samun raguwa kun gane kyawun shi bai samun raguwa ikon shi bai samun raguwa zartuwar bukatar shi ba ta samun raguwa wa tanzihul lahu amma ma salatu amma ma salatu makhluqati lahu kuma korewa ce gare shi an tsarkake shi tsarkakewa ce gare shi amma ma salatu makhluqati lahu bisa ga a ce wasu daga cikin halittar shi su kama da shi wa idza nafaita anillahi naqa'isa wal uyuba sada dukkan kore din na kasoshi daga Allah duk abin da ke tawaya ka kore shi daga Allah duk wani aibi ka kore shi daga Allah ya jibu to yana wajaba an ya yahilla mahallaha sifatul kamali wal jalali to sai ya tsaya matsayin wannan gurbin sufofi na kamala sufofi na ɗaukaka kama karrara zalika ulama'u hadhal fanni kamar yadda malaman wanga fanni na aqida ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar kamar yadda malaman wannan fanni na aqida ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar na maimaita ne saboda mai oda ya yi oda zai iya cire magana cikin kasar. To idan muka koma cikin matanin littafi maganganun Muhammad da Abdul Wahab. Sai malam ya ce, Sheikh Muhammad da Abdul Wahab sai ya ce, fa innahu subhanahu alam bi nafsi wa bi ghairihi wa asdaqa qilan wa sana hadithan. Tabbas Allah subhanahu shi ya fi kowa sanin kai dai, fiye da wani shi. kun gane ko shi yake kowa sanin kanshi kuma yake kowa sanin wani shi wa sadaqu qilan kuma shi yake kowa gaskiyan magana wa hasan hadisan kuma shi yake kowa kyawan zance to da haka ne idan magana shi za a in yake ga sifar shi dole a yarda in ya kore wata sifa daga gare shi dole a kore ta kun gane ko to sai nan ba kada shi ne shirki sai ya ce mu fa inna allaha wata wa ta'ala a'lam bi nafsihi yace wanda magana da ma ya faɗi haka take tabbas Allah ta'ala shi yayi kowa sanin kai wa huwa allazi allamana fi kitabi kuma shi ne ya koyar da mu haka cikin littafin shi ina alama anhu dan mu sani daga gare shi wa nuqaddirahu haqqa qadarihi dan mu ba shi kima shi mu ba shi kudurar shi mu girmama shi yadda ya cancanci mu girmama shi wa huwa alam bi nafsi wa alam bi jami'i makhluqat shi kowa sanin shi kowa ne shi shi kowa sanin dukkanin halittar shi ma azuma minha wa ma abinda duk ke da girma da abin da abinda ke kaɗan, duk baki ɗaya ya fi kowa sanin su sai ce cikin littafin ya ce la ya'zubu anhu مثقال ذرة في السماوات Wala في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين yace ba abin da ke koyuwa ga Allah na daidai da nauyin zarra cikin sammai guda bakwai ko cikin kasai guda bakwai wala asgar min zalika ko abin da ya fitar da nan kankanta wala akbar min zalika wa ma akbar shi ma yana koma ga min zalika din ko abin da ya girma ga haka na kankanta illa fi kitabun mubinin ba ce abin na rubuta cikin girgam din Allah yana rubuta cikin Allah Allah wannan sun tsabe aya ta na'am qala yati huwa a'lam Allah shi shi kowa san sunayen shi shi yake kowa san sufofin shi shi yake kowa san ayyukan shi wa huwa alam bi jami'i makalukati kuma shi yake kowa san dukkanin halittar shi baki halittar samai da kasar dukkan komai da komai. alam bi zawati shi yake kowa sanin zatuttukan su zatuttuka na mutane zatuttuka na halittu zatuttuka na mala'iku zatuttuka na samai da kasai da shi yake kowa sanin su wa amali da irin ayyukan su wa matakallabihim da wurin su, wa masawahu da makomarsu wa duniyahu da duniyarsu wa barzakhihim da rayuwarsu ta barzakhu wa ukhrahu da lahira gobe in sun tashi li'annahu bi kulli shay'in alim dan shi shine masani ga dukkan komai la yakfa alaihi shay'un ba abin da ke boyuwa gare shi min amri makhluqatihi fi samawati wa ardi cikin al'amuran halittar shi baki dai cikin samman shi da kasan shi li'annahu sahibul kamal al-mutlaq dan shi shine ma'abucin kamala ba كتب كيد في ذاته وسمائه وصفاته A أفعاله shi yana da kamala a sunayen shi yana da kamala a sifofin shi yana da kamala a dukkanin ayyukan shi yana da kamala ba inda yake da tawaya wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala wannan sunan Allah ne za a karanta a ce bai da kyau ko yana da tawaya cikin shi a ce mai kyau ne amma yana raguwa kaza babu shi wacce sifa ce ta Allah za a karanta a ce tana da tawaya babu ta dukkan sifofin Allah wato madaukaka ne dukkan sunayen Allah masu kyawu sai mala ya koma ga magana Muhammad Abdul Wahab cikin nassin risala yace kuma mala nafsahu amma نفسه أما وصفه أما وصفه به به المخالفون من أهل Allah ya ألا يترك Amma أما وصفه به المخالف daga duk abin da masu saba ma aqida ahlus sunna wal jama'a ke subanta shi dasu min ahlus takyif daga cikin masu aqida mara kyau yancewa kakani Allah ke sabkowa daga sama dan in an ce yana saukowa kashin gare ne kai kakani ke sabkowa in an ce yana da hannu kaka hannu yake in an ce yana da ido kaka wa tamsil masu musulta shi da halitta shi yace Allah to diya karkar wannan sai malamin shi ya komo kasa ya ce ai abin da ake أن الله تبارك وتعالى نزه نفسه في القرآن الكريم الله يا تركك كنش كل الله شيء جرما القرآن وعلى لسان النبي الكريم da kuma bisa harshen annabin shi mai daraja ya tsarkake kanshi annabin shi ya tsarkake shi alaihi afdal salatin wa zakat taslim wanda salati mahi falala da sallama mai tsarkaka ta tabbata gare shi an jami'in naqais wal uyub daga dukkan wato Allah kenan ya tsare kanshi daga dukkan wato na naqa'is eh, tawaya dukkan nau'in tawaya wal uyub da dukkan nau'in aibi wa sifatul nafsihi sifatul kamali wal jalali ya tabbatar ma shi, sifofin kamala da sifofin daukaka kuma shi ma annabin shi ya kore mai sifofin ƙasa, ya tabbatar mai sifofin kamala ɗaukaka. kuna gane wuraren ga wa wajaba alaina yace to wajibi ne akan an nusbita lillahi mu tabbatar ma Allah azza wa jalla ma asbatahu li nafsi abin da ya tabbatar ma kanshi na sifofi wa anna sifahu shine mu sifanta shi bima wa safa bihi nafsuhu da abin da ya sifanta kanshi da shi yace su ba kai baiti in yace shi alimin ne ni yarda alimin ne yarda masani ne in yace shi sami'u ne ni yarda shi mai ji ne in yace shi basiri ne ni yarda shi mai gani ne in yace shi na da hannu ni yarda yana da hannu in yace shi na da kaza duk abin da ya sifanta kanshi da shi haka da in annabi shi ya sifanta shi da shi wa an nusammihi bima samma bihi nafsa ko mu ambace shi da sunayen da ya sa maka shi suna da su wa sammahu bihi rasulu alaihi salatu wa salam, ko kuma abinda manzon shi ya ambata mai na suna alaihi salatu wa salam. wa wasafahu bihi ko ya sifanta shi da shi na sifa duk mu sifanta shi da shi kama ja a zalika fil kitabi was sunnati kama yadda ya zo cikin littafin Allah da sunnan mu muna ji ko wa annan zi'ahu amma wasafahu bihi al-mushrikuna min sifatin naqsi wa dhanbi mu tsarkake shi kuma daga dukkan abinda da mushrikai suka sifanta shi da shi na sifofin naqasa sifofin tawaya da sifofi zama abin gargi eh akabarna Allah anhu fi ayatin ta. hakika Allah ya ba mu labari game da su su wa'annan mushrikai ya ba mu labarin su a cikin ayoyi bayyanannu min ha qawluhu ta'ala kun sa akwai fadar shi ta'ala da yace laqad sami Allahu qawlan allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanakatum ma qalu sun ta da imran a ta ci 81 yace hakika Allah ya ji faɗan wa'annan da suka ce lalle Allah talaka ne fakirin ne talaka ne wa nahnu aghniya mu mu ne mawadata Allah ya ce sanaka tun ma qalu za mu rubuce abin da suka faɗin nan to nan kadiba suka ce Allah talaka ne to za mu tsarkake shi daga fakir wannan ba sufa Allah bace ba sunan Allah bane fakir wannan sufa ce ta tawaya tana kasa wadda halitta ke dauke da wannan sufa mu yan adam da sauran da halitta Allah mu ke da tawaya mu ne ke ke ke da wato bukata amma Allah bai da bukata mu ke da talauci Allah bai da talauci mu ke daukar sufa talauci amma ba Allah mu ka iya ce mu mutum fakir in ya fada cikin bakar kun gane ko amma shi Allah bai dauka wannan su ba domin mun kore ta daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba fakir bane a amuni antumul fuqara'u ila Allah yace ku ku ne masu bukata zuwa ga Allah wa minha qawluhu subhanahu daga cikin sifar da mushrikai suka sifanta Allah da ita wadda take ta tawaya ce ta zargi ce faɗar shi da yace wa qalat al yahudi yadullahi maghlula kullat aydihim wa la inu bima qalu bal yadahu mabsutatani ينفق كيف يشاء ولا يزيدن الذين ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة yace yahudu suka ce yadillahi magadula hannun Allah ruwa gare Allah marwaci ne kaga wannan sufa ce ta abin nan ta zargi ko yace gullat aidihi hannuwan su ne marwata wala inu ma qalu kuma Allah an ce su an nisantar da daga rahmar Allah da dalilin wannan magana da suka bal yadahu mabsutatani a'a hannuwan Allah buɗe suke idan za mu subanta Allah da hannuwa kuma wa'anda ke ciyarwa yanzu ku kai sha yana raba arziki yadda ya ga dama yace wala na kaseeran minhu da yawa cikin su ma unzila ilayka min rabbika abinda ake sauka maka daga ubangijin kan alqur'ani annabta da aka baka tabbas tana kara ma da yawa daga cikin su dugu yana makufara tana kara musu wuce iyaka da kafirci wa alqaina bainahum al'adawata mun jefa kiyayya wal bagada da gaba tsakaninsu gaba da kiyayya tsakaninsu ila yawmil qiyamah haka za su kai ta ba kiyama kullama auka naran lil harb dusa da sai kunna wata wuta domin yaki atfa Allah sai Allah ya kashe ta suna nan abin da ke sufa su wa auna fil ardi fasada suna yawo da banna cikin duniya kamar da kaga ga sanan dai har suna yanzu gari ne da kasashen su America su Faransa su Ingila da sauran kasashen kafirai suka gama kawancen taron dangi na na yaƙi da musulunci a duniya yawo da ɓanna sai sun mamaye dukkan kowace ƙasa sun hidda al'adun ƙasar na kakannin 'yan ƙasar da dukkan wani ra'ayi nasu sun maida nasu sun yi mamaya sun yi danniya sun gurɓatar da duniya duka ta koma irin ra'ayinsu na kafirci yadda suka kafirce ma Allah kowa ma ya kafirce suna ne ku kafirce yadda suka kafirce dan ku zan diddai ai haka Allah faɗa a cikin suratul nisa waddu law takafuru kama kafaru fatakununa sawa muri suka ku kafirce yadda suka kafirce dan ku zan diddai cikin wuta jahannam da haka Allah ya ba mu labari ga su wa yasawna fil ardi fasada wu suke da banna a cikin duniya wallahu la yahibbul mufsidina Allah bai san mabannata su mabannata ne to wanda ya zargi Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah maruwaci ne dan ma rera wata magana cikin duniya yace kai marewaci ne ko ya zarge ka damu wanda Allah ya fara zarga dan ya zarge ka kai ka damu da shi ha suratul maida ayat ta 60 da wato hudu kenan ha 64 wato kenan wannan sun sifar da Allah da sufa ta na kasa ta rowa to Allah ba marwaci ne, mun gane ko Allah ba marwaci ne. Allah shi ke yin kyautar da ba mai iyaka ya wuce dukkan wani mai kyauta babu wani mai kyautar da zake iya ɗaukar su sifar Allah tabaraka wa ta'ala ina Allah ba talaka bane Allah kuma ba marowaci bane Allah mawadaci ne ko mai raba baiwa ga dukkanin halittar shi ta zakara da nafasahu lahu sai Allah ambata mu yadda suka ambata mishi tawaya subhanahu wa ta'ala fa aqazahum bi wasfihim bima hum alayhi sai ya wulakantar da su da wannan sufa tasu da abin da suke kan shi min sharri na sharri wa asbata nafsi isbatul kamal kenan sai tabbatar musu su ne maruwata wallat aidihim su ne maruwata wala inu bima qalu yan mai da martani kansu sannan ya tabbatar maka shi sifar kamala sai yace a yadahu mabsutatani in fa kai sha hannun shi bude suke yana raba arziki yadda yaso Ina ya tabbatar maka shi sifa ta kamala shine yace wa asbata nafsi sifatul kamal ya tabbatar maka shi sifofi na kamala wa hakadal mu'minuna ajma'una as-sa'iruna ala nahji salaf to haka dukkan mu'minai baki ɗayansu, waɗanda ke tahiya da addinin su akan tafarki na magabata sahabbai da tabi'ai rayuwar annabi sahabbai shi yathbituna lillahi sifatul kamal suna tabbatar ma Allah sifofin kamala wa yanfuna anhu sifatul na wal aib suna kore mishi sifofi na tawaya suna kore mishi sifofi da ke ɗauke da aibi la kama fa'al al'ada ba kamar yadda makiya addini suka yi ba min yahudin wa nasara na bangaren Yahudin nasara wa man lafa lafa, da wanda ya bi irin hanyar su wanda ya ruha irin bargon su azami min wasaniyina na masu bautar gumaka wasu bautar wato wasani ne abubuwan bauta in ma na ahin aljanu in ma na wato gumaka su fitake wa mutadihina da yan bid'a wanda ke danganta kansu ga addinin musulunci amma bai hana subanta Allah da sufofin na kasa ba ko su kore da sufofin gamala kamar jami'a kamar mu'tazilawa kamar da sauransu wa kullaman wasafa wa kullaman wasafa Allah tabaraka wa ta'ala sifatul naqasi wa sallabahu sifatul kamali da duk wanda ya sifanta Allah da sifofi na nakasa na tawaya ya kore mishi sifofin kamal da dukkanin su baki da amma kuffar amma su kafirai yahudu da nasara wa innahum kuffar bi ma'ana annahum kafaru bima anzala Allah tabaraka wa ta'ala ala rasulihi alaihi salatu wa salam jumlatan wa su kafirai ne dan su sun kafirce dan da ma'ana cewa tabbas su sun kafirce game da abin da duk Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kafirce mu abin dunkule baki ɗaya sun kafirce mishi kuma a rarrabe wa amma ahlul bidai amma kan bid'a masu danganta kansu ga addinin musulunci kamar jahamawa kamar mu'tazilawa kamar kilabiyya kamar asha'ira kamar maturidiyya wal ahwa da duk yan san zuciya wa dalal da bata fa innahum dallu fi hadha al bab su wannan sun bace a wannan babi wa fi gairi kuma sun bace a wani baban ma da ba shi ba cikin musulunci kama maga kamar da ya gabata baya ma'ana tare da mun karanta ai ko ba karanta baya ba kamar da ya gabata baya mun karanta anil al wal wal wa man da mun karanta maganganu akan jahamiyya da suka kore su ba Allah da mu'tazilawa yan kore ma Allah su ba an kore su bobi na kamala ga Allah da ash'arawa wanda su ma su ma suna cikin tawaga an kore wato su ba ta kamala ga Allah da duk wanda bai irin hanyar su kazalika kullum dukkan su waqa fi ta'tilillahi an sifati kamali dukkan su sun wada cikin tabki na bata na kore ma Allah sifofin shi na kamala wa wasafuhu bi sifatin naqas sun sifanta shi da sifofi na naqasa tsohohi na tawaya wa ahlul bid'a bala ce wa ga yan bid'a laisu sawa ba zan daidai da daidai ba a'a fa minhum man tukurju min bid'ahu min al-islam daga cikin su akwai wanda bid'a su ta haidda su daga musulunci sun kafirta tabulatul jahamiyya kamar wanda suka wuce iyaka cikin jahamiyya allazina nafau anillahi asma'ahu al-husna Wasu Fati da ƙula wanda sun kore sunayen Allah kyawawa daga Allah kwata kwata bai da suna kuma sun kore sufufin Allah maɗaukaka. wa ila kadzabul qur'an wa an ga sun kafirta sun kafirce ma alqur'ani ne wa man kadzaba alqur'ana duka wanda ya kafirce ma alqur'ani kada kafara hakika ya kafirta kufran yukurji min al kafircin da ke hidda mutum daga cikin musulunci ya anna Allah tabaaraka wa ta'ala kala dan Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa cikin littafin shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dar allazina yulhiduna fi asma'i sayyidu zauna ma kanu Amadu. Allah na da sunaye kyawawa da cikin alkur'ani haka yace ba Allah na da sunaye kyawawa to yanzu wanda ya dawo ce ba ya da su ai ya kare ta wagga magana to shi ne malam kenan Allah na da sunaye kyawawa fada uhu biha ku kira shi da wa'annan sunayen sadda ku kira shi wa zal ladina yulhiduna fi asma'i ku kyale masu ilhadi game da sunayen shi su kore sunayen nashi fata fata su sa mai wasu sunayen da ba su ba kaga da wanga yan bid'a kenan ko ki fita da su yi za a saka musu ma kanu ya amruna abin suka zai suna aikata wannan suratul a'raf a 180 fa zakara Allah tabaaraka wa ta'ala bi anna lahum asmaul husna Allah ya ambata cikin littafi tabbas shi yana da sunaye kyawawa faman nafa asma'ahu wa sifati duk wanda ya kore sunayen ganashi da sifofin ganashi faqad kazzaba al-qur'ana hakika ya ya karyata qur'ani mai girma wa man kazzaba al-qur'ana dukkan wanda ya ƙaryata Qur'ani mai girma faqad kafara hakika ya kafirta sai ma da yace wa baqiyatul qawaid sauran kuma tawaga yan bid'a din allati waqa'at fi dalal wanda suka afka cikin irin wannan fata lahum jazaa'u inda Allah tabaaraka wa ta'ala su ma suna da irin sakamakon tsoron Allah ta'ala wala yadrim rabbuka ahad ubangijin ka bai zalunta kowa kenan wanda kafir eh, bid'a shi ta hida shi daga musulunci to ya kafirta shi kafiri wanda kun bata ta yadda shi daga musulunci ba zai gabar sakamakon shi na zama cikin wuta sai ko in Allah ya yahi mai da dalilin wani abu wa hadal babu hada yace wannan babu ai babu da asmai was sifat babu na sunayen Allah da sifofin Allah yajib an yata'allamahu kullu muslimin wa muslimatin wajibi ne kowane musulmi namiji da musulma mace su koye shi su san shi madamuman ila nau'ai tauhidi tauhidul uluhiyya wa rububiyya tare da kuma sai ya jawo nau'uka guda biyu na tauhidi ya gama da shi shi ma ya koye su su ne tauhidin kaɗai ta Allah da bauta da tauhidin kaɗai ta Allah da ayyukan shi hatta ya kuna ala basiratin min amrihi har dai musulmi ya kasance ko musulma ta kasance bisa ga basira cikin al'amarin ta na addini bala ya kawo ima wa qafihi ahlul dalal dan kan mutum ya zo ya fada mace ko namiji musulmi kai ya zo ya fada cikin abinda wa'an gaba ta ci suka fada suka fada shi dan abin da ma'abuta bata suka fata ce na ka sifanta Allah da sifa ta ƙasa, ka kore sifa ta kamala da shi ka kore sunayen shi ka wayi gari addinin ka ba karɓar karɓaɓɓe wurin Allah ba na mala ce. wa man lam tukrijuhu bid'atuhu min al-islam duk wanda bid'a shi bata yadda shi daga musulunci ba tun wa'an ga yan bid'a wa huwa ala qadar yadda haka yana fasa hadari mai girma li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin shi wa iyyakum wa muhdathatil umuri ina muku kashiri da kakaggin al'amarra da aka kago su daga baya fa inna kullu muhdathatin bid'atun ku sani dukkan abin da aka kago ba bid'a ne wa kullu bid'atin dalal kuma dukkan kau bid'a bid'a bata ce wa kullu dalalatin fil nar dukkan ko bata wata zaka ma'ana mai ita wata zaka wannan hadisi mun karanta shi can baya shahi na sha uku wanda muka ce Abu Dawud ya tarda shi, Tirmidhi ya tarda shi, Sa'id ya tarda shi, ibn majah ya aikata shi kuma kace nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin shi da mun karanto shi ai sahibuha ai ma abucin bid'an nan wata zaya dukkan ma abucin bid'a abin zargi bid'a shar'iyya wata zaya fal bid'a ita bid'a kadiratu hadari ce an kana bid'atun qadima aw bid'atun mu'asara duk sai ne shi bid'a ga tin irin tadacin can farko farko ko sabuwa ce ta cikin zamanin da ake kun gane ko ai kun ga sai da aka fara kirkiro kawariyanci shi an ci kamun a zo nan baya baya a kirkiri wasu aƙidu cikin wato ƙadiriyya ko tijjaniya da sauransu su an gari sabi ne kun gane ku to kenan shi an ci ya rage su a duniya to kamar misali ne na buga da su saboda shi ya buga misali da komai kamun a san mai tijjaniya sai da aka fara sanin mai shi'a sai da aka sanin menene kawariyya kawari suka fara faruwa shi'a suka fara faruwa sai da aka rabu gida biyu ga ahli sunna nan dabra ga shi'a can dabra yanzu kaga shi'a su a farkon abin nan ko kawari su ma ga su tun zamanin sahabbai ga su ko ko kuma tun tushen su ma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutum da yake annabi bai raban adalci ko kun lura kaga bid'a ce tsohuwa wannan an kirkiro ta tun sa'an to ba ka gama ta da tijaniya ta shekaran jiya wanda manzon Allah ya bar duniya shekara hamsin sannan ta faru aka yi mai ita kun gane ko to to shine ake misali bid'a tsohuwa da sabuwa idan dukkan bid'a tsohuwa da sabuwa da kowane da za ka iya tunanarwa to dukkaninsu suna da haɗari Idan sawa'an kuma duk ɗaya ne bid'an nan kanat mukaffira shin mai kafirta ma'abucinta ne mukaffira bi ahliha mai kafirta ma'abutanta ne mu mufassika ko ko wanda za a ce musu fasikai dai ne amma ba kafirai ne ba kun gane ko wa min gairi shakki to sani ba tare da kwankwantan komi ba shakka komi annal azminata lalle zamanna jam'i na zamani kenan ko wal amkina da wurare jam'i na wuri kenan kasashe kasashe da zamanna na shekaru ko karnuka ko kuma kasashe ƙasa daban-daban la takalu min ahli bidai bai ta tsira daga ɗan bid'a a ce wato duniya an ce a ce lokaci kaza nan ko shekara mai zuwa ko shekara gada da muke ciki ko wadda ta wuce a ce ba ɗan bid'a ko kuma a ce ƙasa kaza ba ɗan bid'a ko gari kaza ba ɗan bid'a kun gane ko a yi yiwa a samu ko yanzu zaman da ake garin Makka da Madina ɗan bid'a na nan labi kuma suna koyewa suna bid'a su kenan ne malam ke ni bai wurin ya ta. ko zamani ya kaɗai da bayan bid'a ila la takalu min ahli bid'a wal murawwijin la kuma ba za a kaɗai da masu kokarin sa ma bid'a kwaljini ba kun gane masu ya sa mata kwaljini ba da laha kun ba zai ba za a rasa masu kira zuwa gare ta ba za a samu masu kariyarta suna yin kwalliya gare ta suna kiran mutane zuwa gare ta da salo daban-daban a ce wannan addinin annabi addinin annabi mun gane ko kun ga maulidi akwai masu kira zuwa gare ta akwai masu yi mata kwalliya dan a yarda da ita da dukkan wata bid'a da zaka yi tunawa ai hakidi aka yi da ganga aka ce shi ma addini ne annabi annabi yayi annabi kaza Allah yake walakin Allah azza wa jalla sai dai ku sani Allah azza wa jalla dukkan wuraren nan dukkan lokaci dukkan kowace ƙasa da kowane zamani yuhayyi'u fi kulli zamanin wa makanin Allah na tana da cikin kowane zamani da kowane wuri da kowace ƙasa yana tana da a'imata huda yana tana da shugabanni na shari'a manya manyan malamai yafini dunar bid'a suna kashe wannan bid'a wa yaradduna suna tunkuɗe ta wa yaradduna ala aliha suna yin raddi suna martani bisa ga ma'abutanta wa idza da akal hajat lokacin da ma bukata ta kama ila zikir asma'il mubtadi'ina zuwa ga dole sai an ambaci sunayen masu bid'a din dan a kaurace musu zakarahumul ulama sai malamai kashi sun ambace su nusahan Musulmi muslimina dan taimaka musulmi ta cire da gare su wa ma al asad amma tare da wani bakin ciki yace anna ba'da man yuntama ila al ilmi zaka samu wani wanda ake danganta shi da ilimi a ce mishi malami ana sa cikin malami sai ka same shi yinkiru ala ashabir rududi yana yin inkari ga masu yin raddi ga yan bid'a kun gane ko yana inkari ala ashabir rududi ala ahlil bid'ah wal ahwa'i sai ka ga yana inkari game da masu yin raddi ga yan bid'a ɗan san zuciya yana ganin bai dace a musu raddi wa yaqulunahum yana maganin kuskure ne suke akai dan mi suke raddi wa yarawna irin wa'annan masu ganin kuskuren masu raddin irin wanda ana ganin su malamai sai ka ji ma suna nuna annar raduda sai hikakil haqqi wannan raddin da ake dan tabbatar da gaskiya wa raddil batil dan tunku da ƙarya ta'ati bil furqati bainan nas ai zai jawo rabuwa zai jawo rabuwa kanu tsakanin musulmi to ina umarnin haduwa akan bid'a haduwa akan ƙarya dan bai da amfani wa hada talbisun mimman indahu ilmin minhu mana yace wannan wata likitawa ce ta shiga. ga wanda yana da ilimi cikin su kuma ya koma yana ganin laifin mai raddi akan bid'a da an bid'a yace wa jahad sanan jahilci ne mimman laysa indahu ilmin ga wanda ba ya da ilimi bai cikin ba cikin malamai yake ba in ya ga laifin mai raddi akan bid'a wannan sai a ce jahilci shi ko malami ya ga laifin mai raddi akan bid'a da an bid'a shi kuma sai a ce mishi shaytan ya rikitar da shi kun gane ko kuna gane karatun littafin da ko ko saurare dai kuke yi kuna kallo malai ce wal haq yace abinda